Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Haka take kuna kai tsaye tare da studio Kalangu mama'ada ne zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. An kafa sabuwar ta haɗaka mai sunan Coalition Citoyen pour la République CCR da ke kunshe da ƙungiyar fararen hula ƙungiyar kwadago da 'yan siyasa. Farfesa Isufu ya haya masanin siyasa ya nazarci wannan haɗaka. Yawancin magungunan zamani da ake amfani da su sun fito daga maganin gargajiya in ji wakilar kungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS reshen Nijira a ranar duniya ta maganin gargajiya karo na goma sha takwas. hira tare da stefani akman jami'ar wayar da kan al'umma kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya oem kan hijira ba bisa doka ba. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya an kafa wata sabuwar haɗaka da ke kunshe da ƙungiyoyin fararen hula jami'in siyasa da ƙungiyoyin kwadago CCR a cewar Farfesa Isufu Yahaya masana harkokin siyasa a jami'ar Yamai. Yan adawa su burutsu ne suke yi domin kaucewa kurakuransu domin shirya da neman ƙawance Isufu Yahaya ta wayar tarho a cikin rahoton Muktar Hamadu. Wadda lissahi yake badawa ƙungiyoyi da cika wanda suke adawa su ne suke wani gyaran huska su karfafa zamantaka su kuma don su samu samu rinjaye bisa wa'anda ke iko yanzu nan da 'yan watanni da zuwa zaɓuɓɓuka da za a yi na ƙananan hukumomi na majalisa kuma da na shugaban ƙasa. Kenan tun yanzu ne suke ganin ya kamata su zamna su tattauna bisa hanyar da suke kamar yau za su sa hannu ga sabon ƙawanci tsakaninsu don su gama kansu kan lokacin zaɓuɓɓuka. Zaɓe ta na'urar zamani baya cikin kundin zaɓen Nijar kenan zaɓe za a shi tare da katunan zaɓe na zamani masu inganci in je Metar Isaka Sunna shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni a ranar 30 ga watan Agustan da ya gabata a yan wani taron manema labarai a Yamai. Metar Isaka Sunna a cikin rahoton abokan aikin muna Tele Sahel. Kundin zaɓe na ƙasar Nijar ba inda ya sa buƙatar ko ɗaukar ƙuduri na girka zaɓe na na'ura. Zaɓe na na'ura yana buƙatar waɗansu abubuwa bayan zaɓe na hannu da wasu abubuwa da ke ba da damar tuntuɓa bisa abin da yake faruwa kai tsaye a wajen rumfunan zaɓe a bisa wani layi da ke tabbatar yadda ake zaɓen yake gudana ba inda aka ce za a yi zaɓe na na'ura kuma doka ba ta ayyana shi ba kuma seni ba ta tanadi hakan ba za a yi zaɓen ne na hannu amma katin zaɓe da kuma girgam na zaɓe dukansu na na'ura ne mun baiwa kowane lamba ta kansa a bisa katin zaɓensa wanda wani ba zai iya amfani da lambar ba ya je ya yi zaɓe. Wani baje kolin magungunan gargajiya ya buɗe kofa a yau da safe a Stade General Sani Kunce da ke nan birni mai wani shirya albarkacin ranar Afirka ta maganin gargajiya karo na goma sha takwas bisa taken wani ci gaba ga ƙasa a cewar wakilar ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya a Nijar. Yawancin magungunan zamani da ake amfani da su sun fito ne daga maganin gargajiya. Dr. Blanche Anya wakilar OMS Nijar a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Magungunan gargajiya tsari ne mai kyau saboda ya kamata mu aiki tare da su don mu ƙara tabbatar da cewa mun kawo ta mu gudunmawa don ƙara inganta lahiyar al'umma. Ƙasar Afirka ta yi fice sosai a bangaren magungunan gargajiya. Gashi kuma mafi yawan magungunan da muke amfani da su na zamani sun hoto ne daga magungunan na gargajiya. Kenan yana da kyau mu bunƙasa al'amuran magungunan gargajiya kuma mu ba su kima sosai ta yadda dukkan abin da ke fitowa daga gare su ya samu karbu a bangaren likita kenan ya kamata su yi aiki hannu da hannu masu magungunan gargajiya sun samu horo a fannoni daban-daban na bangaren likita wannan kuma wata dama ce a gare su ta su gane al'amuran kiwon lafiya yadda ya kamata haka zalika su samu fahimtar juna su da likitoci Fassarar Hawa Usman a cikin ya Yamai ta biyar wasu ambaliyar ruwa da ta rutsa da su na cikin makarantu inda gwamnan iyali suke zama cikin ɗakin aji guda matsar da suke Allah wadda musamman mata da ke cewa suna cikin fargaba a cewar Hadiza Isa wakilar mata a makarantar Kikso ta ɗaya yawanci sun tura ɗiyansu mata wajen danginsu maimakon barinsu cikin haɗari a cikin rahoton Adama Dawaki. Ba ka gane ɗa, ba ka gane uwa, ba ka gane miji balle kaka da jika. Wallahi rayuwarmu ba ta da daɗi ko kaɗan. Babu abu mai ciwo kamar rasa ruwan sha, ba mu da ruwan sha. Famfo biyu muka iske a nan dukkansu an ɓata su. Nan kirkisai yan muke, kalaskin da muke ciki mu goma sha ɗaya ne. Dukkan mu mata ne kuma zalla. Muna kwance a hilin nan. Kullum sai barayu sun zo sun lalube mu. Wanda bai samu wurin kwanciya ba yana da wani abu. Idanuwanmu na ganin komi a nan tun ranar laraba muke nan wuri mai iya mata hankalin shi bai kwantawa sai ka kai su wani wuri sannan su kwanta magewayar da take nan dukkanta an bata ta ko ma kana so ka yi sallah ba ka iya shiganta ba mu cikin rayuwa dole ne ta kama ba mu da inda za mu tsugunna. Fasara Rakiya Arimi a walam yankin Tilaberi masu gonaki da ke kusa da sansanin soja Dingo bisan inda suka shiga ba a shekara ta da goma sha takwas idan buko manta ba bisa dalilan tsaro sojoji sun umarci kada su shibka hatsi har zuwa wannan rana manoman suna jiran diya domin a cewar wakilin nasu an ba su damar su shibka wake kawai to sai dai wake ba biya musu bukata duka a cikin rahoton Ilasu Gumandai. har zuwa yanzu tsakaninmu da sojoji babu wata magana mai daɗi a wannan shekara ma da lokacin shuka ya yi sun ce mana kar mu shuka hatsi sai dai wake wasu sun bi su wasu kuma da abin ya fi karfin su ba su ma tamsa musu ba muna so gare su su tuna da mu saboda talaka da bai da wani aiki sai noma shekara ta zo an ce masa kada ya shuka hatsi sai dai wake ka san wannan kowa ya san abin bai yi ba don haka muke roƙo gare su don allah su tausasa mana ba mu haƙƙinmu saboda lamarin da muke gani ya ba mu tsoro magabata don Allah su shiga cikin magana a fitar mana da haƙƙinmu. Fassarar Mutare Muhammadu, mata masu gudun hijira, mata masu aikin jarida, mata masu fasa'a da al'adu. mafarki guda tsinkayen yanci guda shine taken haduwar mata masu aikin jarida fasa'a da al'adu refemak karo na biyu daga ranar 24 zuwa 29 ga watan agustan shekara ta 2020 mata 20 ne suka halarci wannan aiki wani shiri na haɗin kan fasa'a da al'adu adik record tare da tallafin kungiyar kula da 'yan gudun hijira oem bisa burin horar da su kan muhimman kalubalen hijira ba bisa doka ba in ji omar agabidikum sara da ta halarci haduwar a cikin rahoton rakiya arimi. Mun samu masaniya kan yawon bakin haure da ba a kan ka'ida ba da hatsarorin da yake kumshe da shi da wasu mafita domin yaƙi. OEM na jira daga gare mu mu artist da kuma 'yan kafofin watsa labarai tare na kafa wasu mafita girka tsari domin kawo ƙarshen yawon bakin haure ba a kan ka'ida ba da ke ta bunƙasa musamman ma da yake taɓa mata da 'yan mata. Muna cikin wani zamani wanda mace ta fi son abin da ya fi wanda take da shi. Wannan ne ke zuga wasu daga cikin su shiga wannan kasadar tunda hatsarin suna da dama tserewa ko bin wasu lunguna don tafiya wata ƙasa ba takarda gaskiya ba kyau kika tahi kuma ki dawo hannu banza kuma ana jiran ki da wani abu ka tafi ofishin ambasadar ku ka nemi takarda ka yi komi akan ka'ida ka tafi wata ƙasa domin neman aiki Tawa haidakwatar Adarawa ta karbi daga ranar 28 zuwa 30 ga watan Agustan da ya gabata bikin Festival Inclusive tare da baje kolin zagaye bisa taken na kasa ba kasawa ba. makasudin shine na nuna kwarewa da fasa'ar mutane masu nakasa ta hanyar fasa'a al'adu da aikin hannu da motsa jiki in ji shugabar shirin bikin ya samu halartar yankunan tilabiri ya mai maraɗi da tawa madam bubakar zainabu shugabar shirin kwarsosiyom od a cikin rahoton abdullahi ausuk Nous voulons donner une nouvelle image de la personne handicapée. Muna so mu nuna wata fuskar al'ummar gajiyayyu ne ga dukkan al'ummar adar. Muna so mu ganar da su cewa gajiyayye ba kawai mutum bane da ke sa lokacin shi cikin roƙo, amma yana iya kuma kawo nasa tallafi cikin ci gaba da tattalin arzikin ƙasarsa ko na jiharsa. Kenan wannan bikin wata dama ce ga gajiyayyu na nuna gwarzon aikin su. Bikin ya shafi jihar Maradi, Tawa, Tilaberi da Yamai. Muna so a albarkacin wannan bikin mu ba wa al'ummar. al'ummar adar da ma dukkan waɗanda suka zo damar gani da sanin abinda al'umma gajiyayyu ke iya yi. likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne madam traore ki shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa. Na uku Madam Traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya. Na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To sai mu zo ka rahoton mu na musamman hijira ba bisa doka ba ita ce tsakiyar wani horo daga ranar 28 zuwa 29 ga watan Agustan shekara ta 2020 a Yamai. Wani shiri na Unity Artistic et Culturelle Ardic Record da kungiyar 'yan gudun hijira OEM. A wannan karo na biyu mata 20 ne 'yan jarida suka samu horo kan kalubalen hijira hijira ba lahi ba ne amma wani abin kwarai ne yin ta bisa doka ya fi kyau in ji stephanie ekman jami'ar wadda kan al'umma a oem cikin rahoton rakiya arimi Shin ana iya cewa zuwa yawon bakuncin haure yana da kyau? A gani na bakuncin haure abun kwarai ne, kuma ni a nawa ganin yana da muhimmanci a gurin mu mu fita daga inda muka girma domin mu gano mu idanuwanmu sauran al'adun duniya, mu zanta da sauran kabilu, mu kuma san yadda za mu ci gaba tare. Ana tsammanin cewa yawancin 'yan Afirka ta yamma suna shiga kasashen turai ba akan gaskiya ba. Lalle ba haka ba ne. Yawancin 'yan Afirka ta yamma na shiga turai ta hanyar da doka ta yarda da ita. In ma don saboda karatu ne ko don wani aiki da zai kai su ko don ganin danginsu. Watakila zan iya ta 'yan kaɗan ne waɗanda ba su bin ka'ida. Yallaka su 20 daga cikin ɗari. Kuma hakan na nufin waɗanda ke shiga turai ba tare da takardunsu sun cika ba. Tunda in za ka shiga ƙasar da ba taka ba, ya kamata ka kiyaye dokokin ƙasa Kenan sai ka tara dukkan takardu na balaguro kamar fasfo ko visa. visa ka tattara dukkan takardun da za su iya baka damar samun visa kin e a gurin ofishin jakadancin kasar da zaka wa'ani hatsari ne masu zuwa yawon baikuncin haure suke fuskanta to lalle akwai euh, hadari sosai tunda masu baikuncin haure ba tare da bin ka'idodi ba ba a ma san matsayin su ba kenan ba iya ba su cikakkiyar kariya kamar yadda za a ba ma waɗanda takardun su suka cika kenan kowace matsala za ta iya riske su in ma a cuce su ne ko a sa su aikin dole ko a yi ma mata fyaɗe ko a yi musu yaudara kala-kala ta wani bangaren kuma ba za su samu kulawa ba ta fannin kiwon lafiya karatu da duk abubuwan da ya kamata a ce gwamnati ta kula kenan waɗannan duka na sanya baƙin haure zama masu rauni sosai a ƙasar da ba ta su ba ƙetare hamada mun san cewa mutane da dama suna rasa rayunansu ko akwai wani adadi? Babu wani sanannen kirge a kai saboda girman sahara kuma ba a zurfa bincike ba sosai a kai. Amma in kika duba adadin masu shiga da fita za a iya cewa suna da yawa sosai. Kuma zan iya ce miki muna da adadin waɗanda ke haura teku. Kenan zan iya ce miki in an samu mutum ɗaya da ya rasa ran shi a cikin teku. Kenan za ki iya samun mutum biyu da za su rasa rayukansu a cikin sahara. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.